بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا شكل سوات الحكام منا شاهدنا الأديد ثلاثون دكارة منا فصل في التدائي في التلاكي إن الله من بعد بنا والإدعاء ولا يرد مؤلنا والقول والقول زوجة وتلتهيق بعد يمين مهرها الذي يهيق وإن يكن منها نقول بالقسم عليه والواجب نصف ما التزم ويظلم الجامي مهما نكلا وإن يكن لا لابتناء قد خلا قولك فالقول قول ذلك وكيل بل زوجته وما عليه من عمل ومن كسر زوجته ثم دلقا يا قل بأحد مثلك العظيم مر لها شهور ثلاثة فسائدا مهزور وإن يكون أن تالفا في ملبسي والقول قول زوجة في الأنفس والقول للزوج بصوم منتهى ولو شجاعة الحمل بالحمل قتل وحيث ما ما في زمن يقال للزوجة فيه بيني وأرضها أمين زوج يوجب وإن أراد قلبها فتقلب wannan fasali abin da yake karantar da muwa wato kirare reniya wajen saki wato nan miji ya ce ya suke mata ce amma mata ya cikin ba an ce an suke ta da'awa wa zauje miji an ganai in ɗallakan ya rab da mata ta min ba da bina bayan bina'i an kai mata gida yi. baitul bina'i sa yana waya sai ce ashiya suke ta ko kuma an kai ta gida masu kai amarya sun watsi ya shiga gidan ya shiga ɗakin awa biyu sai ce ai sun ya mutu ya suke ta to wani da ya ilwaɗai ita kuma ta ce in ya suke ta ba ta salatin ta mana ita yana ba ta salati duka bai tafe ta ba ta ce ya taka ta shi ko radda sai ya raddi mulunan bayanan shi ne ta ba amma ga an yi ha'a su turi an sako sitira ga shi kuma irha'u satara wa hata ya zo rahani mun yoshi baya kaga da ta sunan walƙaunin zaujatin والقول لزوجته ساقو ما دل والقول قول زوجته كينا والقول لزوجته ni man jira din karatu ko da karanta mm wanda ya rage eh ah rage yana yi na matana abin da ta faɗa a karba wa tastahiqu ta cancanci maharaha sadakin ta Allah zai yi wanda cancanta ba da yamin bashin bilahi sai mata yanzu na abin za a yi ta sha bilahi la ilaha illa huwa mijata ke ta ta ko sitirar da an kai shi ashe da guda rantsuwa ita ashe da guda sai a ba shi sadakin ta don yanzu al'amari ya kuma ma ya ko wa in yakun min halu kulun bil qasam idan ita ba ta ya kasance gare ta jin tsoron rantsuwa ta yi rukuni ta ƙi rantsuwa to nisu maltazam nisu ya abin laluminta alwajibi shi awwajiri alaihi da miji sai sadaki na bare shi biyu sai a ba ta rabi shi ko shi zamna rabi yan sadaki an shi miliyan guda ya ba ta dubu ɗari biyar in ko dubu ɗari an kai sadaki ya ba ta dubu hamsin lalle ta ƙi rantsuwa domin rashin rantsuwarta <clears throat> ya ƙare ta da'awarta wa ya zara mulu jami'a mahama na kala yau ɗan an kace ce shirin mata ta rantsi ta ƙi an kace to kai miji ka rantsi ba ka taka ta shi ko ka rantsuwa to ya biya sadakin nan duka mun gane karatu wannan hukunci ya ƙare wannan wuri wa in yakun la limtina'i wai in ko ya zamo yau ba a wurar da zaujatin da baitul bina'ina ba yau ba baitul bina'ina haka ta ba wannan kadaito da sun kai da miji ba don bina'i bane ya kadaitu na da ita za'iran yana mai ziyara ko ko ita kadaitu da shi za'iran tana mai ziyara ko ko ya kaɗe su da isa kaɗe su da shi lil fiqai sun haɗu wani wuri an gane so eh, ɗar halawan da zan ya abin nan ya yohinta so sai mata ta ce miji ya taka ta ko ko shi miji ya ce ya taka ta eh, sai ya ce bai taka ta ba to wal qawlu za'irin in ita mata ta ce gidan miji wato ziyara ta yi ita ce ya take ta gaskiya na domin gida ne ba ta buwa ce in ko shi ya ce gidanta ziyarar ta ce ya take ta ce shi bai taka ta ba magana miji ita a gangan urfa don tana tana buwa ta gidanta in ko wani wuri na sun ka haɗu ba gida ne ba gidanta ba ya zan kila wani abin nan ya hada su sarari ko to ya ce ta ya saka ta so an yarda da magana ta sha lahilin in ta kiya to shi ko an yarda da magana ta sha lahilin mun gane karatun to shi ne fal qawlu za'irin wakila bal li zawjati wani mallam ya ce a maganar nan ta matata na amalo wani aiki wa ma alai babu shi amma dai an kasa shi uku gidanta magana miji aka karba gidanai magana mata aka karba inda sun kaɗo wani wani kuwa sha billahi lil mun gane karatun wa man kasar zaujata wanda yawa ta rusura ya mata a can a can ya sai irin a tafa ga irin ta dubu ɗari ya ɗinka mata kila sai mata ko kala goma ana nan sai kwaramnar ta kama su da shi ne sun maɗa ƙasai ta ke ta ya hudu a ya amsa sutura ne Allah ku ba da kyau ya amsa sutura ce ma a ƙurbi ahadin in dai ba a daɗe ba da ba a samu wata guda ba ya mai eh daga sura ka ce ba kai ya amsa abinci amma wal ahad ruqu mahzur an haramta shi in marar la shuhuru in watanni sun shudi kamar nawa fa wata uku fa ila kwabe da daga in su tura ta kai wata uku da yi su bai amsa ita ta zanta ka mun gane karatun Ka san wasu ba da tsaya sai sun sai amsa alheri sun sai ya wata alheri sai ga rigima sai sai gangamon dinki na kawo hmm. wa in yaku na talaba fi malbasin in miji da mata sun ka saba wajen sutura ya ce wanga nashi na ta kashi ce a wanga kama na kana ba fal qawlu qawlu zawjatin magana maganar mata ta fi an fusa a cikin sura wanda mai kyau zababba wannan da take ta da da mai kyau ta bi la ilaha illa illa ta miji ya da kai wal qawlu lil zawji yau magana ta miji ta inda ake bi saudin muntahin da suwa walakantacce mun gane wannan in ya zama shi yake na yana shi a bara yana ba na to magana miji a karba nan Walumtu su za ta lahamli yin su tura ga mabuciya ciki uku tula an gwaba ya ce bilhamli saboda ciki yanzu idan kana da mata wannan tana da ciki yau gabata da ciki to wanda an da cikin na an ƙara masa sutura da su maka don mai ciki tana ƙara cin abinci sannan wagga mai cikin da ita tana bukata abin goyo in an ka ce surorin da an gare su ita ma ta yin wani surorin goyo wa zai zama da ragga wa yasma hulhu ma fi zaman in ya zan sabanin miji da mata ga zamani na sun kai yuqalu li zawjati ana ce mata bayyini ki kawo ce da fihi ciki sun kai sabani ga zamani da an kai abin gannan suturar to na sai a ce mata kawo shaida wa ajaduha kasawarta yaminu zawjin rantsuwan miji yujibu shi ya cancanta dan ta kasa kawo da miji sha billahi la ilaha illa Allah sai bar mai kaya ne wa in ara da in miji ya ne kalba ha juyar da rantsuwar wa su kulabu ara juyar da ita yace ani ba rantsuwa ba ke ran take kike kai nam ne dalla nani